وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ballaga da cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na lahadi yau 21 ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1440 wanda kuma ke daidai da 26 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirar alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirar surati taha inda za mu tashi akan ko muka kwana akan aya ta 116 ko 117 117 gabanin shiga karatu kamar da muka saba mukan ansa tambayoyi kafin mu ansa tambayoyi akwai ta'aziyya da muke so mu gabatar ga 'yan uwa waɗanda aka samu rashi na wasu 'yan uwa a nan garin bauchi a kwanakin baya akwai direba mai girma sa'in bauchi mala adamu allah ya masa rasuwa kuma yau aka tashi da rasuwar uh, dr ibrahim yakubu lami da ɗaya daga cikin fitattun uh, dattawan wannan gari na bauchi muna musu addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu allah ya ji kansu da rahama ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai haske kabarinsu akwai wani ɗan uwa wanda shi ma a uh, an kashe ɗan uwansa ne an neme shi ba a same shi ba daga baya aka samu gawarsa an kashe shi ba a san ma ko su suka yi kisan ba da haka duk musa su cikin addu'a Allah ya fi musu Allah ya gafarta musu ubangiji su wata ala ya haskaka musu makwancinsu Allah ya sa can tafi nan abinda suka bari kuma Allah ya alkinta musu su ayyuka da suka yi masu kyau Allah ya karba kurakuransu kuma Allah ya fi musu sauran duka yan uwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ya gafarta musu ya yafe musu mu kuma da muke da sauran shan ruwa ubangiji subhanahu wataala ya ba mu sabati akan abin da muke kai na gaskiya ubangiji subhanahu wataala ya sa mu cika da imani akwai tambayoyi da za mu ansa kafin mu shiga karatu akwai wanda yake tambayar Ah, yana tambaya game da zikirin bayan sallah idan bai yi ba shin zai rama a ah, zikirin bayan sallah ibada ce wa suke zikiri ne wanda yake muqayyad ce muqayyad wato yana da lokacin da aka kayyade masa shine a bayan sallah idan har ya riga ya wuce shi shikenan sai dai kai zikirul mutlaq sakakken zikiri da bai da wani lokaci wanda kuma a kowane lokaci kana iya yi amma shi wancan na bayan sallar sai ka haƙura wata sallar kuma in ta zo sai ka yi tunda abu ne wanda matukar dai kana da rai kana da ranka da lafiyarka da hankalinka wannan damammaki suna nan tare da kai sauraka in sun wuce ba a bukata sai ka yi ramuwa la iyaka dai ka yi ta zikirin in kana bukata a kowane lokaci baya da wani ah, wani kaidi a tambaye shi ta biyu kuma game da cewa wasu abubuwa guda biyu masu kama da juna ana iya musu niyya daya a sai kamar misali karatun cewa karatun suratul ikhlas sau uku zai iya yin bismillah daya maimakon sau uku ita bismillah ana yin ta farkon kowace sura kowace sura in za karanta farkonta daga farkonta ka yi bismillah ubangiji subhanahu wataala ya sanya bismillah sura aya ce a cikin suratul namli a tsakiyar suratul namli inda min sulaiman inda bismillahir rahmanir rahim sannan kuma aya ce a cikin suratul farkon suratul fatiha bisa sabani na malamai amma dai dalilai da yawa suna da cewa aya ce a cikin suratul fatiha sannan kuma aya ce da aka bude kowace sura wato Allah subhanahu wataala ya tanya ta mabudi ce da kowace sura in an gama sura kafin a shiga wuta ubangiji ya sanya bismillah ta zama mabudin wannan sura ba wai aya daga cikinta ba amma mabudinta ce in banda suratul tauba ita kadai ce wanda ba ta da wannan saboda in za karanta suratul ikhlas in kai bismillah in ka kai karshe ka dawo farko za ka kuma bismillah waccan bismillah ta farko ta karatun farko ce ba kai guda ɗaya ba shikenan ba ita ce niyya ba niyya da ba niyya wani abu ne a zuciya niyya abinda kai karatun saboda shi ka yi karatun ne don Allah ko ka yi karatun ne don ka wadda ita ake kira niyya ta kuma bismillah wannan mabudin karanta surar ne so ba magana cewa ka yi ta farko shi kiran ka sake karanta karanta ba sai ka yi ba yana da kyau ka yi din sai maganar abinci kala-kala eh, shi ma in ka kwanta ba ka yi bismillah ba kowanne sai ka yi masa shi abinci abinci do abinci ne ko da idan ka nuna maka kala-kala ne amma sunansa do abinci sauraka an kama ka kala hamsin a gabanka kai bismillah daya ba kowane kwano ba sai ka wasa <laughs> bismillah in ka manta har sai da ka gama ci ka tuna sai ka faɗi abinda ma'aikin sallar sallar ce mutum ya faɗa bismillah awwalahu wa akhira eh, ya kunshi duka abinci cikan da ka ci ba sai ka yi wa kowane kwano shi bismillah ba Ah. mace za ta iya buɗe application na alkur'ani a wayar ta karanta za ta iya babu abin da zai hana ta koda tana cikin jinin al'ada za ta iya idan an yi maganar ɗauka alkur'ani ga mace wacce ke da al'ada take cikin al'ada saboda larura in babu aula ɗaukan application wannan ba shi ne alkur'ani ba wayar ka da take da application wannan ba ita ce ba shi ne mushaf ɗin da ake magana a kansa ba shi yasa za ka sa ta aljihu kuma ka shiga banɗaki da ita ba a cewa mutum ya shiga da alƙur'ani banɗaki domin wannan ba <clears throat> rubutun alƙur'ani ne a jiki ba eh, wannan daidai ke da alƙur'ani da yake cikin ƙwaƙwalwarka ai kaga ba za a ce ka sauke kanka ba don za ka shiga alƙur'ani sai ka fito ka ɗauka eh. hadisin huzaifa da auf ibn malik da aka karanta a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta ina sallah ya ayar wajen ayar rahama ko ayar azaba yakan tsaya ya roki Allah rahamarsa ko ya nemi tsarin Allah azabarsa to shine yake cewa ya kaifiyar abin yake domin bai taba ganin wani limami yana yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba a sallar dare yake kuma shi sallar da yake shi kadai ba wa cikin jama'a ba ba wai liman yana muku sallar tarawihi ko abin nan bai tsaya yana yin wannan mutane ba su zo sallar ba ma a ce yana bata lokaci annabi sallallahu alaihi yayi wannan a sallar sa qiyamul layl a cikin sallar sa ta dare na farko dai a sai a sallar nafila ba a yi a sallar farilla na biyu kuma in kana jan mutane sallah to kana duba waɗanda suke tare da kai shi ma ma'aiki sallar alaihi a gida yake yi awuf ibnu malik da huzaifa ibnu yaman zuwa suka suka bi shi ba wai zuwa ya yayi musulmanci ba Sun suka yi suka same shi yana sallarsa wanda ya zo ya same ka kana sallar ka ba zai ce ka tsawaita masa sallah ba don shi ya zo ya same ka ba zuwa aka yi aka ce ka ja shi sallah ba haka dan baka gali ba suna yi ba ba matsala ba komai bane kai in kana so za ka iya yi wannan yana tambaya game da cewa mahaddacin alkur'ani zai yi ceto a ranar gobe kiyama hadisi ne bai inganta ba hadisin tirmizi cewa eh, wanda ya hadace ƙura'ani zai cici iyalan gidansa ko ahalinsa hadisi ne zaifi hadisi ne mai rauni amma ceto na dukkan wasu mutanen kirki akwai za su iya yin ceto ranar gobe kiyama akwai ceto na annabawa akwai ceto na salihai akwai ceto na shi kansa ubangiji subhanahu wataala ina jin lokacin da muka yi maganar ceto a gurguje mun faɗi wannan so idan yi zama makaranta alkur'ani ne na farko dai shi alkur'anin zai cece shi shi zai fara amfana da alkur'ani eh, kamar annabi sallallahu alaihi ce qur'ani zai zo yana yana mai ceton makarancin sa gobe kiyama ah, sannan in ya kasance mutumin kirki ne zai iya yin ceto a ranar gobe kiyama zai iya ceton mutane na kusa da shi zai iya ceton ma waɗanda suke ba na kusa da shi ba amma hadisin eh, shi da kake tambaya akan kansa bai inganta ba za ka ceto bai takaita akan makarancin alkur'ani kadai ba duk wani salihi mutumin kirki Allah zai iya danka ceto a hannunsa ah, wanda ya yi istimna'i a cikin watan ramadan shin akwai kafara a kansa babu kafara abinan ta abin azuminsa dai ya kari su ci magana mafi rinjaye mafi karfi azuminsa ya kari domin fitar da sha'awa da irin wannan siga da dole ya kare azumi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi hadisin hadisi yana cewa yada shahwatahu ta'amahu wa shahwatahu min ajli wa shahwatahu saboda mutumin da zai yi wannan bai watsar da sha'awar tasa ba saboda haka azuminsa ya kare بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة الجنة فتشقى Allah subhanahu wata'ala cikin labarin da yake zantawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na kissar annabi Adam alaihi salam lokacin da Ubangiji ya halicce shi ya sa mala'iku suka yi masa sujjada Iblis ya ƙi masa sujjada Allah subhanahu wata'ala ya ya faɗa wa Iblis ya faɗa wa annabi Adam cewa Iblis makiyinsa ne Kwaƙulla ya adamu inna a aduwwun laka wa li muka ce ya kai adam wannan makiyinka ne da matarka fala kuma min jannati fatashqa don haka kada ku yarda ya fitar da ku daga aljanna fatashqa sai ka wahala Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi adam alaihi cewa ya shiga taitayinsa game da iblis domin iblis ba masoyinsa ba ne makiyinsa ne da shi da matarsa kuma zai iya sanadiyar fitowarsa daga aljanna kuma fitowarsa daga aljanna za ta zaza masa shiga wahala wajen neman abinci neman arziki abinci sutura da mazauki wanda a nan a cikin gidan aljanna ubangiji su bani wata ya lamince masa waɗannan abubuwa to idan har ya bari iblis ya yi sanadiyar fitowarsa to fai sani shi zai fafutukar nema wa kansa waɗannan abubuwa babu maganar an ajiye masa an tanada masa sai ya nema ya sha wahala a nan za mu ga allah su subhanahu wata'ala ya jingina wa annabi adam alaihissalam shi kaɗai wahala ya ce fatashka bai ce fatashka ya ba tare da cewa su biyu za a fito da su biyu ne za su fito daga aljannar ko kuma iblis din zai fito da su daga aljanna shi da matarsa hawa'u amma Allah sai ya ce kada ku yarda ya fitar da ku wato kai da matarka min aljannati daga aljanna fatashqa sai ka wahala sai ka fada cikin wahala malamai suka ce an jingina wa annabi adam salam wahalar shi kadai ba a jingina wa hawa'u ba domin shine ke tsaye da kula da iyalansa domin namiji shi ke tsaye da kula da iyalansa shi ne jagora shi ne shugaba don haka in sun ji daɗi ya ji daɗi in sun wahala to shi ma ya wahala saboda haka sai aka jingina masa wannan wahala ɗin kuma har ila yau don a nuna maka cewa shi ne wanda zai fita neman abinci ba mace ce za ta fita nema wa kanta abinci ba mijinta zai nema mata abin da za ta ci ta sha da suturarta da bukatunta saboda haka sai aka ce zai wahala ba ce za ta wahala ba don ita a zaune take za a kawo mata malamai suka ce allah subhanahu wata'ala ya yi wannan ne don ya sanar da mu ya karantar da mu cewa ciyar da mace wato mace yana kan mijinta kuma shi kansa dole ne ya ɗauki wannan aikin ya nema wa iyalinsa abinda duk za su bukata na rayuwa shi yasa aka jingina masa wahalar shi kadai abu abdullahi al-qurtubi a tafsirinsa al-jami' al-ihkam al-qur'an yake cewa wa inna ma khassahu bi dhikri ash-shaqa wa lam yaqul fatashqaya fatashqayani yake cewa Allah subhanahu wataala ya keɓance annabi Adamu da wahala bai ce za ku wahala ba yu'allimuna anna nafaqata az-zawji 'ala az-zawjati 'ala az-zawj dan ya koya mana cewa miji shi yake ciyar da matarsa Fa min yawma idhin min yawma idhin jarat nafaqatu an-nisa'i 'ala al-azwaj tun daga ranar tun daga wannan lokacin ciyar da mata ya koma kan mazajensu falamma kanat nafaqatu hawa ala adam kanat nafaqatu banatiha ala bani adam bi haqqi zawjiyya al yace to kasancewar ciyarwa ciyarwar hawa ta zama akan adamu take to tun daga lokacin ƴaƴan annabi adam su ma su za su ciyar da matansu saboda haƙƙin auratayya wa a'lamana fi hadhihi al أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة القرطبي yake cewa kuma a wannan aya Allah ya sanar da mu cewa ciyarwar da take kan miji na matarsa ce abu huɗu ne at-ta'amu wash-sharabu wal-kiswatu wal-maskan ko was-sakan shine ya samar mata da abinci da abin sha da sutura da wurin zama yace fa in ataha hadhihi al-arba'a faqad kharaja ilaiha min Ya yace in ya bata waɗannan abubuwa hudu to ya sauke haƙƙin ciyar wanda yake kansa haƙƙin ciyar wanda da yake kansa fa faddala tafaddala ba'da zalika fa ma'jur duk wani abu da zai ƙara bayan wannan to zai samu ladan wannan ƙarin da zai yi fa amma hadhihi al-arba'a fala da laha minha amma waɗannan abu hudu dole dole ne ya nema ya nema ya wato ya samar mata li'anna biha iqamatal muhja domin da su ne rayuwarta za ta tsayu ba za ta rayuwa ba ci ba sha ba sutura ba masauki ba mazauni to abinda za mu kula nan ƙwarƙubi bai ambaci kula da lafiya ba za ka kula da lafiya ita ma za tana cikin haƙƙin miji wato haƙƙin mace akan mijinta domin abin da ya yi faɗa na illar wato dalilin da zai sa su zama wajibi dole-dole shi ne faɗarsa da ya ce la'an da biha iqamatal uhja da ita ne rayuwarta za ta wato zai tsare mata rayuwarta idan aka yi magana tsare rayuwa kaga dole a yi magana kiwon lafiya ba zai tsare rayuwar mutum ba idan za a bar shi yana rashin lafiya ba a nema masa abinci eh, wato eh, abin nan ba a nema masa magani ba ba a nema masa magani ba a ce kuma ana kula da lafiyarsa ba zai yi ba a ce a shari'ance a shari'a ta ɗora miji wajen ya ciyar da matarsa kullum amma idan rashin lafiya ta same ta kai ya so mata magani ce wannan ya je gidansu ya kwankwasa ya gaya mahaifinta tofa ba ta da lafiya saboda haka na je amma ga kudin maganin da aka rubuto sai a bayar aje a so mata ana jin shari'a za ta zo da wannan saboda haka lafiya abinda ya sa za ka ga wancan lokacin ba a cika faɗarsa ba saboda abu ne wanda yake mai sauki yanzu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ka taba jin ana karatu an fadi asibiti <laughs> wa ya taɓa ji an faɗi cewa an kai wani asibiti ba da lafiya saboda a wancan lokacin abubuwa ne cikin sauki Eh, baya da lafiya an saba sanin ganyen da ake kadawa ko dan sassaƙin da ake ba mutum ya sha ba magana je kemis aje a su aje a nemo shi yasa wannan za ka gaba za tsaya na rubutun sa ba tunda baya buƙatar a kashe kuɗi wajen neman sa to amma abubuwa sun canza su ba wannan sun zama zaman kansu suke su ma haka za su ta wato za su ta zukar bil to kaga dole ne a zo a yi magana su inda can ba a yi magana su ba saboda yadda yanayin yake yadda environment yake ba kuma zai ci gaba da zama a haka ba a ce a cin da dai a littafin fituhu ba su faɗi asibiti ba nan ƙurtubi ya gama magana amma bai faɗi magani ba saboda a wancan lokacin abu ne mai sauƙi ana cewa ga wani baya da lafiya a cikin gida ma za a san me za a bashi za ka je rayuwar mutanen karkara za ka yawanci ba in ba yanzu da abubuwa suka ɗan abin nan ba da dai sai gaci sassaƙi za a ita sha yanzu ba da gwamnatocin da aka yi watsi da su ba a kula da su duk sassaƙi suke sha to kuma ba wannan ne ya kamata ba saboda haka a wancan lokacin ba a samar da waɗannan ba daga baya ne aka rika samar da asibitoci wanda za ka ga hatta lokacin da sakafar gina asibiti ta shigo cikin al'ummar musulmi sunanta ma almaristan maristan suna ne na abin nan harshen farisawa ne harshen mutanen iran ne mutanen farisa sauraka daga wajensu aka kwaikwayo don saboda al'umma ce da ta daɗe da samun hadara fiye da larabawa sauraka an kwaikwayo abubuwa daga wajensu a hankali a hankali kaga daga wajensu yana umar aka ga tsarin diwan shi ne a ebi sojoji a zama da gwamnati tana da sojojin da za ta rika biyan su duk wata zama da sojojin gwamnati ne wanda a ba haka abin yake ba da farko kawai idan aka ce za a fita yaƙi kawai duk wanda yake da ƙarfi da lafiya kuma yana da guzuli yana da abin hawa sai zuwa tafi da shi wanda ma baya da shi shi kenan shi an yafe masa wala alal da idan ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأنهم تفيد من الدن حزنا ألا يجدوا ما ينفقون har aka sauke wanda baya da abin da zai hau ko baya da wanda zai ara masa ko ya bashi kyauta shi an dauke masa fita yakin amma daga baya sai aka yi tsarin diwan da aka saka albashi aka san sojojin gwamnati ga su kan adadin su saboda ga ga albashin su ga lokacin da za a ba su hutu su dawo gida su yi hutu idan an fitar da su waje duk daga baya aka shigo da wannan tsare-tsaren saboda haka idan al-qurtubi bai faɗi wannan ba to amma wannan ba zai hana a faɗe shi yanzu ba haka wani yanzu yana dagewa cewa ai ba sai mutum ya ciyar da da matarsa ba afuwan ba sai mutum ya ba wa matarsa magani ba bai zama wajibi ba saboda littafin fiƙo ba rubuta ba ina ga wannan akwai akwai akwai daura kai sosai <clears throat> saboda in muka dubi ƙarshen maganarsa cewa da annabiha iqamatul muhja saboda waɗannan abubuwa su suke tsare mutum tsara rayuwar mutum to idan har wannan ne aka dubi sha'anin magani ai kaga dole ya shigo shi ma ciki Allah ce fala yukhrijannakuma min aljannati kada ku yadda ya fitar da ku daga aljanna aka jingina fitarwa zuwa ga iblis da cewa ubangiji subhanahu wataala Allah hakika shine mai cewa fita iblis ba shi zai ce a fita ba Allah subhanahu wataala shi ce shi yace su sauko fahbita minha fahbitu minha ku fita ku sauka fakhruj fita duk wannan ubangiji shi ke fadar wannan amma kuma aka jingina aka ce kada ya fitar da ku domin shine sanadiyya domin shi zai sanadiyar abinda har zai sa Allah subhanahu wataala ya fitar da su ko kuma an fitar an jingina masa fitarwan ne da ƙara nuna wa <clears throat> mai karatu ko shi annabi adam salam a ƙara nuna masa illar iblis ce to in kaga ka fito daga aljanna ga wanda ya jaza maka saboda ka wannan zai sa ya ƙara tsanarsa ya ƙara guje masa Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ce musu inda laka inna laka la taju'a fiha wa la ta'ara وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الله يجي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى lalle Allah ya yi maka alkawarin ba za ka ji yunwa a cikinta ba wala ta'ara ba kuma za ka yi tsiraici ba wa annaka la tazma'u fiha wala tadha kuma lalle ya maka alkawarin ba za ka yi kishi kishirwa a cikinta ba ba kuma za ka ji zafin rana ba wato ubangiji su bane wata'ala ya yi masa alkawarin waɗannan abubuwa kore masa waɗannan abubuwa waɗanda yake nuna cewa zai samu mukabilinsu wato akasinsu Allah ta a fiha ba za ka ji yunwa ba Allah bane wata'ala ya labince masa cewa in ya shiga aljanna ba magana da jin yunwa ma'ana an lamince masa cinsa da shansa duk abinda zai ci ubangiji ya lamince masa fakula min haithu shaituma fakula min ragadan haifu shaituma Allah ce ku ci a yalwace ragadan shetu shaituma duk abinda kuke so duk a inda kuma kuke so kuka ga abinci ku ci saka Allah subhanahu wataala ya lamince wa dan aljanna abinda zai ci komai duk abinda zai ci a kawo masa ubangiji subhanahu wataala zai kawo masa amdamdahu bi fakihatin mimma yashtahun wa lahmi tayrin mimma yatakhayyarun wa wa lahmi tayrin mimma yatakhayyarun wa fakihatin mimma yashtahun wa lahmi tayrin wa lahmi tayrin mimma yatakhayyarun wa fakihatin mimma yashtahun ubangiji subhanahu wataala ya lamunce musu tsuntsaye naman tsuntsaye wanda suka zaba da kuma kayan marmari wanda suke so haka ubangiji subhanahu wataala ya lamunce dan aljanna abin da zai ci haka nan ya lamunce masa sitirar da zai sa ubangiji subhanahu wataala ya lamunce musu za su sanya eh, tufafin alhariri barar kauri da mai kauri jazahum bima sabaru jannatan wa harira ubangiji zai saka musu saboda hakuri da suke da aljanna da kuma harir wanda za su sanya خضرا من استبرق abinda korayen kayayyaki wanda suke na alhariri wanda yake mai kauri da wanda yake marar kauri duk ubangiji subhanahu wataala ya hore musu wannan sannan kuma ya hore musu abinda za su sha babu maganar su ji kishi ubangiji subhanahu wataala ya hore ƙoramu na ababen sha iri-iri matsalul jannatin latiwa idan mutakuna fiha أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ya hore musu nau'uka na abin da za su sha ga ruwa nan wanda bai likita ba ga ainihin na nono wanda bai canza ba ga giya nan mai daɗin kwankwada ga kuma ainihin zuma nan tatatta haka ubangiji ya hore masa abin da zai sha babu maganar ya ji yunwa sannan kuma ga ga inuwa ukuluha da'imun wa dhilluha haka inuwar ta ba yankewa take ba ba za su shiga ba za su ji zafin rana ba la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba za su ga rana a cikin ta ba ba za su ji sanyin jaura ba saboda ka babu maganar a ce sun gamu da wani abin da zai ka musu cikas a rayuwa wato Allah subhanahu wataala yana gaya musu cewa wannan shine abin da dan adam yake fafutukar ya samu ya koshi da abinci kuma ya koshi da abin sha ya samu sutura ya samu gurin zama to waɗannan jigajigan abin da ɗan adam yake bukata ubangiji ji ya lamince musu a cikin aljanna Allah ce anna laka alla tajua fiha wala ta'ara?" wato kamar a nan ubangiji subhanahu wataala yana gaya masa cewa waɗannan abubuwa guda hudu waɗanda su ne jigon abin da ɗan adam zai bukata ya rayu to kai Allah mun maka samun su a gidan aljanna ba sai ka wahala ba duk suna nan bagwas ka nema kawai lahun ma na fiya kawai ka ce kana so shi kenan za ka gani amma in ka kuskura ka fito to duk waɗannan abubuwan kuma sai ka nema sai ka nema wa kanka haka kawai ba za a riƙa yi maka ruwan abinci ba kawai ka samu abinci ka ci wannan suka tashi ka nema abin sha sai ka nemo wa kanka sutura gurin zama duk wannan sai ka nemo wa kanka sannan kuma za ka sha rana wajen neman ma wajen fita ka nema ma iya wannan ma ya ishe ka sha rana sannan za ka iya rasa wajen zama ka zo ka yi ta kai kawo kana nema inda za ka zauna a nan za mu ga ubangiji wata ala ya dunkule mana batun ni'imomin da ya gaya wa annabi adam cewa su ne zai su ya lamince masa aljanna ba gaya mana cewa ubangiji ya yi masa bayanin ni'imomi da yawa ba don watakila wani ya ce a ah, to ai da gaya masa aka irin jin daɗin da zai yi ya fi a ce ba zai ji yunwa ba ba zai ji ishi ba ba zai ji eh, zafin rana ba ba zai tsireci ba rici to a gaya masa daɗin da zai ji mana ai zai fi sa masa shauƙin zama a aljanna ɗin sai mu ce eh, ubangiji ya faɗa sai dai anan ya dunkule amma a wani gurin ya faɗa fakula minha haythu fakula minha ragadan haythu ba Allah ce ku ci duk da abin da kuke so ayalwace kaga ashe ubangiji ya nura musu cewa duk abin da suka gani a aljanna ya ba musu dama ya ba su dama su ci su sha a kuma yalwace ba tare da kuntatawa ba anan kuma ubangiji subhanahu wataala sai ya gaya mana kishiyoyin wasu waɗancan abubuwa waɗanda kuma su ne suka fi ciwa ɗan adam to a ƙwarya a rayuwarsa su ne usulul kafaf idan mutum zai samu waɗannan abubuwa guda hudu to ya gama samun ni'ima ta rayuwa ya samu ya ce ƙoshi ya samu ruwan sha mai kyau abin sha mai kyau ya samu sutura da zai ya samu mahalli mai kyau to in ya samu wannan kwanciyar hankali shikenan ya samu abin da yake so man asbaha aminan fi sirbihi eh, mu'afan fi jasadihi ko fi badani, inda huqutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha nabi ce wanda ya wayi gari yana zaune lafiya cikin iyalansa mu'afan fi jasadi lafiyar salau jikinsa ba wata cuta ba wata rashin lafiya inda hukutu yau yana da abin da zai ce ya sha a ranar annabi ya ce faka annama hizat lahu duniya bi hazafiriha kamar an tattara masa duniyar ne gaba ɗayanta an danga masa wato in ya kula wanda ni'imar kadai ta ishe shi kawai gari lafiya ba ka kukan wani ciwo baka kuma fargaba da tsoro na wani abu da zai idiro maka sannan kuma ga abincinka to wannan kaɗai ya ishe ka ni'ima to anan Allah subhanahu wataala yana gaya masa cewa waɗannan abubuwa manya-manya in har ka sake kamar aljanna to fa kai za ka yi fafutukan neman kai za ka yi fafutukan neman su ah, malamai suna cewa ah, saboda wata hikima ta ubangiji sai aka hada aljo da al'uryu azzama da addahyu wato aka hada yunwa da tsiraici aka hada kishi shi kuma da zafin rana wato inda watakila za a hada kowanne da uwansa to da sai a hada yunwa da kishi don tare suke tafiya ya ji yunwa ya ji kishirwa sutura kuma da zafi suna za ka sa sutura ka rufe jikinka ba da yake ka tuɓe ka fita rana haka haka nan ba kana da abin nan to amma sai aka sai aka kowanne sai aka raba shi da dan uwansa sai aka ce inna laka alla tajua fiha wala tara sai aka faɗi yunwa sai aka faɗi daraici. sai kuma aka faɗi kishi sai kuma aka faɗi zafin rana ka ce akwai hikima cikin yin haka hikimar take cikin yin haka kowanne akwai wata munasaba akwai wani dace da suke da ɗayan ta fuskar ma'ana suka ce ita yunwa khuluwul batin ne shi kuma al'uri khuluwul zahir ne yunwa cikinka ne fa yau babu komai sauraka kaga tana da alaka da al'uriyu al'uriyu kuma ba a jikin ne fa yau ba komai kaga akwai alaka ta nan wannan ciki fa yau wannan baɗini fa yau wadda zahiri fa yau kaga akwai alaƙa. wancan kuma al-zama shi kuma kamar kamar hararatul baɗini ne eh, mutum da yake jin kishi cikin sana ɗaukan zafi to kaga yana da alaƙa da adh fita cikin kuma rana wancan daga ciki wannan daga waje haka kowanne in ka duba suna da alaka suka ce kuma rarrabe su har ila yau don a nuna maka kowannensu a cin gashin kansa ni'ima ce mai zaman kanta a raba ka da yunwa ni'ima ce mai zaman kanta a raba ka da kishi ni'ima ce mai zaman kanta watakila da an haɗa yunwa da kishi aka ce ba za ka ji yunwa ba za ka ji kishirwa ba sai ka ɗauka abu ɗaya ne ba za ka yi tsiraice ba za ka shi zafin rana ba sai ka ɗauka abu ɗaya ne sai ka ɗauki ni'imomin biyu ne to sai aka kowanne sai aka jefa shi wani guri can daban kowace sai ka fahimci ashe raba shi da yunwa ni'ima ce mai zaman kanta raba shi da kishi shi ma ni'ima ce mai zaman kansa raba shi da tsiraici ni'ima ce mai zaman kanta sannan kuma raba shi da da zafin rana da samu gurin da zai ɓoye kansa shi ma ni'ima ce mai zaman kanta kuma wanda yana nuna cewa a ci da sha da waɗannan abubuwa su ne mafi wajabar abin da ya kamata ɗan adam ya samu cikin abubuwan da ɗan adam zai bukata a rayuwarsa ta duniya wato idan ka ɗauke zaman lafiya wanda shi ne farko to ci da sha kai ko ba zaman lafiya ci da sha yana gaba kamar yadda za mu ga ubangiji subhanahu wataala sai da ya fara faɗa ci falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf su bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya ciyar da su daga yunwa ya sannan ya amincar da su daga tsoro sai da ka fara faɗa ciyar saboda shi ci da sha ko kana ko kana ana zaman lafiya ko ba zaula ka bukace shi idan aka ce ba zaman lafiya ko ba ci ba sha abubuwa sun haɗu ka biyu amma ba zaman lafiya mutum ya ji a ɓoye a gidansa amma yana da abin da zai ci to kaga abin zai ɗan zo masa da sauƙi duk da ba haka ya so ba ya tanada abincinsa ya ɓoye saboda haka yanzu rashin zaman lafiya ya sa ya gudu ya ɓoye amma da ya ɓoye da abincinsa to ya fi a ce babu abincin in aka ce babu abincin ko da zaune ake da shi lafiya ya zo ya zauna a ƙarƙashin bishiya babu mai taɓa shi amma ya yi ne ya kwana ya yi ne ya kwana ba ci ba shi za a ɗauka wasa ba wanda ya zo taɓa shi amma yunwa za ta kashe shi saboda haka cin yana gaba shi ya samu ubangiji ila ya fara gaba inda laka Allah ta ju'a ashe kaga wajibi ne ga shugabanni su samarwa dan adam wato su samarwa da waɗanda suke shugabanci waɗanda abubuwa a rayuwarsu saboda ubangiji subhanahu wataala da ya halicci annabi adam abin da ya fara nuna masa ya samu masa kenan don haka dan adam yana buƙatar wannan samu masa da abinci samu masa da ruwan sha a samu masa da mazauni a kuma ainihin saman masa da abin da zai sanya na tsira a cikinsa waɗannan wasu abubuwa ne wanda dole a rayuwa sai an samar da su to ubangiji su wata wataala ya lamunce wa annabi adam waɗannan abubuwa kuma ya masa ishara ne cewa in ya shu in ya zo duniya to fa shi zai nema wa kansa waɗannan abubuwa ya kuma nema wa iyalansa da cinsu da shansu duk suna kan shi babu wanda zai nema musu sai face shi sai Allah ce fa waswasa lahum ash-shaytan ko fa waswasa ilayhi ash-shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla fa waswasa ilayhi ash-shaytan shi shaydan yazo ya masa waswasi qala yace ya adamu ya kai adamu hal adulluka ala shajarati al-khuld yanzu bana nuna maka bishiyar dawwama ba wa mulkin la yabla da mulkin da ba zai kare ba wato bayan Allah subhanahu wataala ya shigar da annabi Adam cikin gidan aljanna ya masa wannan gargadi sai iblis ya sadado da dama ya alkawari ba zai kyale shi ba wannan sujjada da bai yi ba da wannan la'anta da Allah ya masa horar da ya yi masa wannan ta sa ya ci alwashi gaban Allah subhanahu wataala cewa to ba zai kyale shi ba shi yasa Allah ya masa gargadi ce to kaga wannan ka ne kuma kai a hankali zai iya fitar da kai daga aljanna domin sai yayi maka abin da zai fitar da kai daga aljanna din don haka shi tunda ya dauki wannan alkawari ubangiji kuma ya bashi wannan damar don haka sai ya sadado wasu waswasa sai ya masa waswasi waswasi shine kai wato kai wa mutum magana wato ka, isar masa da wani sauti can ƙasa-ƙasa asalin wasu wasa da larabci Shi ne idan mace ta sa mundaye an san bundu ko wanda suke sawa abin adan kafa kafa in tana taka kafar ta yana ɗan ƙara to wani shi ne ake cewa wasu wasa kaga ƙara ce haka da za ta dan ja hankali to shi yasa sai suke kiran wani abu da za a zo a saƙa maka a zuciya ya ja hankalinka su suke kiransa shi ma da wannan wasu wasa din to sai shaidan ya zo ya masa wannan wasuwasin Karshe ne makaminsa na farko da ya fara amfani da shi wajen ya ga ya cutar da ɗan adam wasuwasi sauraka sai ya zo da batun wasuwasi wasuwasin ubangiji sai yake ga mana ya yi shi ne zuwa ga adam alaihissalam fa wasa ilaihi a wasu guri allah na tafi wasuwasa lahuma kama a cikin suratul araf fa wasuwasa lahuma sai ya musu wasi adamu da hawa amma a nan sai aka ce fa wasa ilaihi wanda yake nuna cewa ya yi wasu wasu zuwa ga Adam domin annabi Adam alaihi salam shine shugaba da abin da yayi to matar za ta bi shi sauraka in ya samu nasara kan annabi Adam ya san cewa mace taba'ul shi yasa sai aka takaita lamirin akan annabi Adam alaihi amma a cikin suratul araf sai nuna cewa wasu waswasin ya shafi har ita hawa saboda abinda mijinta ya gamsu da shi to ita ma za ta gamsu da shi wannan kuma ɗabi'ar mace don abinda mijinta yake kai ba isa ba damar shi za ta kai dan kaɗan ne ake samun akasi amma galibi inda mijinta ya nufa jana za ta nufa shi yasa aka ce idan mutum ya zo neman aure a duba a ga nagartarsa domin da ka ɗau yarinya aka bashi to da abin da yake kai ba isa ba shi za ta taso a kansa shi za ta girma a kansa ta haifi ya'ya su za ta ɗora su a kansa a kansu saboda haka sai aka nuna cewa shi shi shedan ya ya nufa da wannan wasa din kala ya adam yace ya kai adam wannan kala ya adam ya nuna cewa ba kawai saƙa masa a zuciya ba yadda za ka ce shaidan ya min wasi. a wannan magana ya yi da su ubangiji su bani wata'ala ya nuna mana cewa magana ya yi da su ba wai irin wasi da muka wasi akwai wasi da muka sani Shi ne wanda zai saƙa maka abu haka a ranka mara kyau ka ji to shi wannan wasin ba wai irin wannan ne kaɗai ba a'a zuwa ya yi magana da shi ƙasa ƙasa ya isar masa da sakon tunda har ubangiji su wata wataala ya nuna mana lafin zamba da ya amfani da su ƙala ya adamu hal adulluka ala shajaratul Huldi wa mulkin la yabla shin ya adamu bana nuna maka shin ya adamu in nuna maka bishiyar dawwama da mulkin da ba zai kare ba wato abin bishiyar da idan ka ci za ka samu dawwama za ka zauna a cikin gidan aljanna ɗin nan babu ranar fita wannan daɗin da ka samu zai ɗore ba za ka rasa shi ba har abada sannan za ka samu milki wato za ka samu iko kuma iko wanda shi ma bai da ƙarshe saboda haka sai ya zo masa da sigar ba wai ya zo ya matsa masa ba ne amma dai yana masa tayi ko kula da sunan tayi ya zo ya nuna cewa ba wai ya zo ne ya tirsasa shi ba ko ya dora shi akan wani abin da ba shi ke so ba a'a yana dai masa tayi ne amma fa ga abin da yake nuna masa a cikin surata abin nan har ma tuna masa yayi cewa ita bishiyar nan an hana ka da kai da da hawa uku ci amma fa ba ku san meye sirrin da yasa aka hana ka ba ma ha kuma rabbukum an hadhihi shajara illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin ba hana ku ku ci itace nan ba sai dan kada ku zama mala'iku biyu ko ku zamo cikin masu dawwama wato shi yana so ce ya san sirrin itaciyar shi ya zauna cikin mala'iku ya san ga yi ake zama mala'ika amma shi dan bai ci ya zama mala'ikan mutunci ne <laughs> ya san ga abin da ake ci a zama mala'ika haka in kuka ci kuma za ku zama mala'iku kuma za ku zama min alkhalidina cikin masu dawwama wasu kan ci to ai wanda ya nuna kenan aljannar ba aljannatul khuldi ba ce inda jannatul khuldi ce ai da wannan surutan na iblis ba za su yi tasiri ba ce to ai da man jannatul khuldi nake ciki mai wani kuma eh, khalidi da zaka ce zan zama to abinda zamu fahimta anan shine Allah subhanahu ta'ala) bai sanar da annabi Adam cewa wannan jannatul khuldi bace bai gaya masa haka ba babu inda aka ce Allah ya gaya wa annabi Adam cewa wannan aljannar aljanna ce ta zama har abada kuma shi ma annabi Allah subhanahu ta'ala) bai halicci annabi Adam dan ya aje shi nan har abada ba game da muka faɗa a anan kamar wurin training ne waskarut tadrib ne training camp ne an aje shi ne a yi training ɗinsa ta yadda zai sanya zai yi mu'amala da babban makiyinsa ya zo duniya inda zai zo duniya fi fagen fama ne to amma gara a ɗan nuna masa kaɗan daga cikin sharrin wannan makiyin nasa ga yadda kuma yake ga kuma irin cutar da zai masa ka ga jin daɗin nan in ka biya ta wannan cutar za ka rasa shi to bari ya gani ga yadda zai shigo masa ga kuma yadda zai gani zai rasa wannan jin daɗin saboda haka sai ya sadadu wasu na cewa to ai Allah subhanahu wataala ya kori iblis tun lokacin da ya ki sujjada Allah subhanahu wataala ya ce fahbit minha fama yakun laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin yayin da yace ba zai yi ba aka tambaye shi Allah ya tambaye shi me yasa ba za ka yi sujjada ba qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ai ni na fi shi saboda ni kayi ni da wuta kayi shi da tabo Allah ce fahabit minha fa bai kun laka anta takabbara fiha a ce to sauko fita daga aljanna ba za ta yi kari zauna ciki kana girman kai ba fakhruj innaka minas saghirin fita kana cikin kaskantattu to suka ce to ya za an fitar da shi kuma a ce ya dawo ya har ya yaudare annabi adam a.s. na'am an kore shi amma wace irin dawowa yayi ya dawo ne kamar da yana mai karam yana mai darajarsa a da ai mutum ne mai daraja halitta ce mai daraja yana cikin mala'iku suna bautar Allah to yanzu da aka kore shi dawowar nan da ya ba dawowa ce ta daraja ba wani ne yana ka ba shi masauki ya tabka tsiya ka gama za ka yi zama da shi ka kore shi ran da ya zo ba ka gida ba cewa ya dawo gidanka saboda irin wani dawo wacce iblis ya yi wasu suka ce wasu malamai suka ce kuma ai zai iya tsaya daga bakin kofa <laughs> ya kira shi ya adamu in ya zo ya rada masa magana da zai rada masa ko da bai shigo ba sauraka yana nan a wajensa amma sakonsa ya iso sauraka ya zo yake ce masa ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi na maka bishiyar da zan zaka da zaka dawoma kuma sannan sai da ya tuna wa annabi adam alaihissalam sai da ya tuna masa fa bishiyar nan an hana kakaci ci ma na ha kuma rabu kuma an hazi shajara wanda shi wannan kamar da muka faɗa jiya shi zai nuna maka siya din can ba ta mantawa ce gaba ɗaya ba sanda zai yi abu laifin yana tunanin ma ya manta to iblis sai da ya tuna masa cewa ubangiji bai hana ku wannan bishiyar ba illa an takuna malakai ne an takuna min al-khalidi ana ce wa qasamahuma ya bayar rusu rantsuwa inni lakum alamin nasihin wallahi tabbas lalle ni fa ina cikin masu muku nasiha wato ba ni ɗaya ne zan gaya muku wannan magana ba duk mai son kuma ita zai gaya muku ban yana suna yana so ka karɓi magana sai mai nasihar ya nuna cewa wannan fa magana kakka ɗauka ni kaɗai ne zan iya gaya maka ita na tabbata duk mai son ka haka zai gaya maka shi ne ma'anar inni lakuma laminan nasihin bai ma ce inni lakuma nasihun ba sai nuna masa cewa ba su nasiha duka to ni ɗaya ne daga cikinsu irin wannan magana za su gaya muku wannan ta sa annabi adam alaihissalam gaba ɗaya ya yadda cewa maganar da iblis ke gaya masa gaskiya ne a nan za ka fahimci kaddarar ubangiji subhanahu wata'ala idan ya so ƙaddara al'amari Allah subhanahu wataala ya halicci Adam ya ba shi cikakken hankali ya ba shi cikakken ilimi wa allama Adam al-asma'a kullaha ya ba shi cikakken ilimi wanda ilimin da ne zai gane abinda zai daidai da abinda ba daidai ba abinda zai amfani shi da abinda zai cuce shi ya ba shi wannan kuma Allah ke tare da shi Allah ne mai taimakonsa Allah ne mai tarbiyarsa eh? kuma a tun a karan farko adawar iblis ta bayyana gare shi ba wani abu ne da bai san waye iblis ba bai san kuma kiyayensa ba bayan ga da ido gashi nan an ce ayi masa sujada kowa yayi shi ya yakiya bayan wannan ubangiji kuma sai da ya ja masa kunne ya sanar da shi inna hadha aduwwun laka wa li zawjika maƙiyinka ne maƙiyin matarka ne fala kuma min aljanna kar ku kuskura ku yadda ya fitar da ku daga aljanna duk da wannan amma a ɗan ƙanƙanin abu guda ɗaya ya zo ya jefa ya jefa annabi adamu cikin wataƙila ka ce a ya kamata a ce wanda aka duk ya gagga waɗannan abubuwa kai sake yadda da iblis to amma wannan shi zai nuna maka ubangiji subhanahu wataala in ya riga ya hukunta abu to babu abin da zai juyar da wannan abu duk yadda aka kai ga kokarin yadda za inda ubangiji ya riga ya hukunta wannan abun sai ya faru don haka annabi adam alaihi salam a lokacin ubangiji ya riga ya hukunta sai ya ci wannan ya riga ya hukunta wannan shi ne abinda annabi adam alaihi salam ya yi wa annabi musa hujja da shi lokacin da ya ce ka fito da mu daga gidan aljanna ce ba ka allah ya riga ya rubuta ba tun kafin a halicce da cewa zan fito da me za ka kama ni saboda haka ubangiji ya san wannan tun kafin halicci annabi adam ya ce ni ja'ilun fil ardi khalifa saboda haka mazaunin annabi adam shine al ard ba aljanna ba aljanna sai daga ƙarshe zai shige ta amma zai kawo shi nan duniya ya aje shi a gidan aljanna domin ya jarraba shi kuma ya sanar da shi abokin gabarsa don haka ya yi masa wannan rantsuwa ya nuna masa cewa zai dawwama ya kuma nuna masa cewa zai samu mulkin da ba mai yankewa ba wannan suke nuna cewa ɗan adam yana buƙatar yana da wato yana dauke da wato ajibillarsa halittar da Allah subhanahu wataala yake masa yana dauke da sha'awar waɗannan abubuwa yana dauke da sha'awar jinkiri daɗewa. musamman ma idan yana cikin jin daɗi, idan yana cikin jin ya yafi kowane lokaci son ya je ya daɗe ba wanda zai cikin ni'ima kuma ya ji cewa ina ma a ce gobe ne mutuwarsa wanda zai so haka watakila in azaba ta yi azaba wahala ta yi wahala mutum zai ci shi wala ne gara ma mutuwa amma yana cikin jin daɗi sai dai a yi masa addu'a Allah ya baka jinkiri Allah ya baka wani ba ko mai amfanin ba a cewa Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya baka tsawon rai kuma zai ji daɗin wannan saboda jibilla ce ta ɗan adam da haka aka halittun farko ka annabi adamu tun farko gashi da ya gan cikin ni'ima sai iblis ya fito masa ta wannan nafiyar cewa ya kwadaitar da shi to zaka samu zaka samu dawwama ko zaka samu tsawon rai a cikin a cikin a jin dadin nan sannan abu na biyu san ya zama yana da wata fawa yana da wani karfi yana da wata wannan ma shi ma wata jibil wata jibilla ce wata halitta ce yayin da mutum ya gama samun biyan bukatunsa waɗanda su ne manya-manyan jigon bukatu na rayuwa baya da matsalar abinci baya da matsalar abin sha baya da matsalar masauki baya da matsalar sutura duk waɗannan matsalolin ya fi ƙarfinsu duniya ta zo masa ko dukiya ta zo masa jin daɗi ya zo masa to kuma abin da ya rage shi ne ya samu mai ya samu mulki to shi ma wadda kaga jibilla ce shi yasa za ka ga wani duk Allah ya tara masa duk abin da kai yanzu kake ta kokowar ka dan samu abin da zaka ci ka sha shi ya duk Allah ya tara masa ba shi ba ko ko tattaba kunnansa kai ko inhihinsa eh wannan dukiyar da aka bar masa har ya gama rayuwarsa ba zai ba zai ba zai buƙaci wani abu ƙari ba to amma sai kaga kuma ana ta faɗi tashi da shi a Hausa ba a duro yana son bilki ce to me me zafi haka mulkin nan ba a ce sata ake yi ba an hau shi kuma ya tara kudin da bai zai sata wannan ina maganar mulki irin irin wanda muka saba ji ba ko ina ne ake mulki a sata ba to in ka in ka ji kissar annabi adam to sai ka san cewa abin halitta yake haka haka Allah ubangiji subhanahu wataala ya halicce abin zaka zama zaka ga mutum abokinka ne tare kuka taso kuna wasa kuna guje-guje ka mare shi ya mare ka ku shirya ku kwada ku shirya amma yau da an ce ya zama wani abu ya tara duniya ya tara arziki sai ka da yaransa ba wai shi zai ce ka koma yaro na ba amma automatically haka abin zai koma <laughs> eh shi sai dan kara dan daga kansa kai kuma sai kai kasa da kanka gashi zaka dai zauna ka ce wallahi tare muka taso amma in yana magana ka sun koyar da kai in ya ce zo ka zo in ya ce tafi ka tafi shi kenan ya samu wannan fawar to wannan jibilla ce halitta ce saboda ka shi ɗan shi kuma ya san abin da zai zai bibi mutum wajen ya ga inda rauninsa yake to tanan zai yaudare shi saboda ka ba za ku yi mamaki ba don kun gana yaudarar wasu shi ɗaya na yaudarar wasu wajen neman mulki suna halaka saboda wata kofa ce ya taba kwankwasa ta ya ga ya shiga saboda ka in ba Allah subhanahu wata'ala yawa mutum gamdakatar ba to in dai zai kwankwasa masa wannan kofa zai shigo masa to shine Allah subhanahu wata'ala yake ba mu wannan labari Karshe dai iblis ya yi nasara akala minha فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها سيسكت شرق ونئتاتيا فبدت لهما سوآتهما sai su ta bayyana gare su wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil janna sai suka rika rufe jikinsu da ganyen itaciyar aljanna wa asa adamu rabbahu fagawa adamu kuma ya saba wa ubangijinsa fagawa saboda kai rasa shiriya wannan shine karshen natija ta abinda iblis yayi da kuma sakamakon da ya samu annabi adamu ya ci kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya guje masa ya same shi ya same shi ya rasa waɗancan ni'imomi da Allah ya masa tun daga lokacin yana cin wannan itaciya ya fara ganin canji daga zaman sa na aljanna kuma ya zo ƙarshe tunda ya rasa sitirar jikinsa duk tun zube ya nuna cewa zaman sa na aljanna ba zai don aljanna ba zai yi tsiraici ba to har ya fara samun tsiraici to ma'ana ba zama zai zaman sa aljanna ya zo ƙarshe wanda insha Allah karatu na gaba za mu ci gaba inda muka tsaya abinda muka yi na daidai Allah ya ba lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa